Ranar Litinin ta wannan makon ne dai hukumar ta damƙe mutanen guda biyu 'yan asalin ƙasar China a kan yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta Najeriya shiyar Sokoto. Waɗannan mutane dai wakilai ne na wani kamfani na asalin ƙasar China wanda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kwangiloli na samar da hanyoyi a wasu ƙananan hukumomi. da samar da rojin murtsatse guda 168 a kananan hukumi 14 na jihar Zamfara da dai wasu ayyuka kama daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2019 akan zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan 50. Binciken da hukumar ta kaddamar akan waɗannan kwangilolin shine ya zaburar da kamfanin akan ya bayar da toshiyar baki ta naira miliyan ɗari ɗaya ga shugaban hukumar nashiyar Sokoto inda wakilan kamfanin suka fito da naira miliyan hamsin kasa a zaman rabin kuɗin da za su bayar na toshiyar baki. Abdullahi Lawal shi ne shugaban hukumar ta yaƙi da masu mutalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a shiyar Sokoto. Eh, gaskiya muna nan muna ci gaba da bincike muna so mu tattara idan da za mu haɗa kafin mu gabatar da su zuwa kotu yanzu haka muna banki akan mu ga ta ina kuɗin masu ka fito ta wani account suka shigo daga ina suke kuma da duk jami'an ma bankin da suka aiwatar da wannan process na fidda kuɗin duka witnesses mu ne so yanzu ana can ana bincike a kai aha kaga kuma za mu ga cewa dama can manufan mai aka fidda su shin irin wannan kuɗi dama sun taɓa shigowa ta nan wajen tun rana alhamis ta wuce ne suka fara kirana to kaga sun zo ne su tattara kudin su cire suke kenan a hankali su tara su to ko yaya masana tattalin arziki ke kallon irin wannan aikin da hukumar ta masu yi ma tattalin arzikin ƙasa zagon kasa ke yi Dr. fa'i Shehu malami ne a sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan Sokoto. wannan kamen kusan za a ce abu ne mai alfanu a Najeriya. Kowa ya san cewa kasar nan tun da muka samu 'yancin kai muna nan muna kokowa da ruwan sha da ruwan sha asibitoci wutar lantarki hanyoyi abu ya gagara. To matsawa aka ce ga dukiya ta ƙasa wadda ya kamata ya amfani da ita wajen ayyuka kuma ba a yi ba. Kenan an koma baya. In kuɗaɗen nan za a amfani da su wajen samar da ruwan sha ya zamanto an wuce nan a koma wani bangare to wasu sun haɗa baki sun kwashe kaga babu ruwan shan akwai matsalar da za ta ci gaba da faruwa a sanadiyar rashin samun ruwan shan sannan kuma yanzu an samu kuɗin da za amfani da su domin a samu mutane mafita daga matsalolin da suka ciki kuma wani ya kwashe wannan abin yana da tabbas yana da matsala sosai ga tattalin arzikin najeriya kuma shi yasa an tattalin arzikin najeriya yake ta yin baya-baya maimakon a samu a ci gaba. Wannan ba shi ne karo na farko ba da hukumar EFCC ke kama masu laifi kuma ta nuna wa jama'a amma da zarar an kammala bincike an kai su gaban kuliya daga nan jama'a ba za su sake jin komai ba. yanzu shugaban namu ibrahim mustapha magu ya ba mu daman cewa dukkan wani zama da kotu za ta yi ya zamanto muna wurin ko muna tare da midiya dinmu in shi fa ma mukan iya gayyata ma 'yan jaridu don su zo su ji abin da ke ciki saboda ya zamanto an yi adalci Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.